وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكاً مدياتا تبتغى الله وبنجزن تالكي ميكومي ميتكشن إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ربيع الثاني hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai sharin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 36 mun kwana a cikin babu sabri kamar yadda yake al'ada na malam idan ya koro babi sai ya fara kawo ayoyi da suke da alaka da wannan babin da ya kulla idan ya gama kawo ayoyi sai ya kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke da alaƙa da wannan babi don ya fitar da fikihu da ke cikin wannan babi to mun karanta aya ta farko ita ce ayar da ke cikin surati ali imran aya ta ƙarshe ya yi wallabi na amonu biru wa sabiru har zuwa ƙarshe da kuma ayar da ke cikin suratul baqara ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تو أكم ونن آير لوكتي من هالنسا زام تاشي أيو إن الله يدع أديدي آية دمالا يتيك وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله مدوكتي ياتي innama yuwaffa sabirun lallai ana cika wa masu haƙuri ajrahum ladaddakin su bi hisabin ba tare da wato iyaka ba ranar tashin kiyama masu mm-hmm. haƙuri wannan shine lafazin ayar gamammiya lafazin da kuma take keɓantacciya ita ce masu azumi cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab cewa ranar tashin alkiyama masu azumi Allah zai cika musu ladaddakinsu ba tare da iyaka ba saboda hadisin Abu Huraira wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul qudusi ne yace Allah maɗaukaki ya ce kullu amalu bin adam lahu illa as-sawm illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi dukkan aikin dan adam nasa ne banda azumi nawa ne inda Allah Ya ce kuma ni zan saka wa bawana da wannan ladan da zan ba su a ranar tashin kiyama ba tare da iyakanta wannan ladan ba to saboda haka lafazi am na wannan ayar tana nufin duk mai haƙuri za a saka masa ba tare da iyaka ba shi sa imamu auza'i da ya tashi fassara wannan aya kamar yadda imamu ibn kafir ya kawo ta a cikin tafsirinsa sai ce laisa yuzanu lahum wala yukalu lahum innama yughrafu lahum gharfan yace masu haƙuri ranar tashin kiyama laisa yuzanu lahum ba a musu au au ranar tashin kiyama wala yukalu lahu ba a daura musu sikeli a ce ga irin ladan aikinsu da za a biya su da shi haƙurin da za su yi a duniya innama yu'rafu lahum Ya yace ana kamfato musu ne kamfatowa Allah zai kamfato cikin masakinsa na lada fitowa ba tare da iyaka ba ba tare da hisabi ba kaga wannan yana nuna maka girman ne hakuri to wannan ayar sun fassara ta da azumi wato a ranar tashin kiyama a ranan ne Allah zai gaya maka irin ladan da aka tanada maka saboda azumin da kai saboda shi azumi kamar yadda wata ruwaya ta zo man sama yawman fi sabilillah wannan bukhari da muslim duk wanda ya azumi na rana daya yini daya domin Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard Allah zai sanya gwalalo rani dish kenan inji bature kenan ko katotar rami tsakaninsa da wutan jahannama nisan ramin kamar tsakanin sama da ƙasa ne tazarar azumi ɗaya domin Allah a wata ruwaya illa ba'ada Allah wajhahu minan nari 70 kharifan a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya nisantar da fuskan wannan mutumin da yayi azumi na rana ɗaya domin Allah tazararsa da wutan jahannama za a sa shi tazaran shekara saba'in fuskanka tazarar da Allah zai nisantar da kai da wutan jahannama kamar tafiyar shekara saba'in in kai azumi kwaya ɗaya tilo domin Allah shi sa a hadisin abu huraira ruwayan bukari da musulun, Allah yake cewa ya ba'u ta'amahu wa sharabahu min ajli wa shahwatahu min ajli ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa don ni in ji Allah asiyamu li wa ana ajizi bi. azumi na wani ni ne kuma zan saka wa bawa na da wannan kaga ai in babu hakuri ai za ka iya ɓoyewa. ka je ka narki tuwo ko ka sha ruwa kuma ka fito ka ce kana azumi ba wanda zai ce ƙarya kake ko saboda ba wanda ya ganka amma wanda ya halicci duhu yana kallon ka amma saboda haƙurin da mutum ya yi ya hana kansa ai in ba mu manta ba a cikin ta'arifin da malamai suka yi wa haƙuri shine hafsun nafs ko kame rai an ma'alufatiha akan ababen da ta saba wa anil da kuma saba wa dokar ubangiji da kuma sabanta wa kai da haƙurin da zaka haƙurantar da zuciyarka ta yi wa Allah biyayya saboda shi kansa biyayya ga Allah sai da haƙuri yanzu ba sallah muka yi ba na magarba akwai wani ba ruwansa da sallar kuma musulmi ne ba ruwansa da sallar harkarsa yake yi akwai wanda kuma sallar ne kwata-kwata baya yi wannan ba zai yi sallar ba sai kila ya je bacci saboda yana da wani program shi yana da wani program din da ya fi masa sallah zai je gama sharholiyarsa sai ya zo kwantawa sannan ya yi sallan magariba da isha ya kwanta wannan ma mai ɗan ƙoƙarin kenan ko sai ya jera su azhar la'asar magariba isha'i sannan sai ya bacci wani kuma sallar ce ma kwata-kwata ba cikin lissafin rayuwarsa in ka gan shi ya yi sallah to ceremonial muslim ne shi ranar juma'a saboda kowa na tafiya a ofis in bai je ba zai zama alamun tambaya a kansa sannan kuma ranar iyi saboda shi ma an zama ceremonial kowa zai tafi to shi ma zai tafi zai tarin yuyuyu ko zai tafi tare da mutane amma ya je haka kurin ya je ibada ba zai yi ba to kaga sai mutum na da haƙuri zai haƙurantar da zuciyarsa wajen yi wa Allah biyayya wannan haka imamu auza'i ya fassara wannan aya imamu suddi yake cewa ya'ani aljanna innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ya'ani aljanna wato sakamakon da Allah zai yi wa masu haƙuri ba tare da iyaka ba shine ya saka musu da aljanna babu wani abin da yake Allah zai saka masa da shi da ya wuce aljanna kaga ai babu wani abu da ya kai aljanna tsada ko to hakurin da mutum yayi a duniya ya bautata wa Allah ya bi dokar Allah ya hana ransa saba wa dokar Allah to babu abin da Allah zai masa tukuncin wannan aikin da yayi da ya wuce ya biya shi da aljanna haka a ah, imamu suddi ya fassara ta to kaga anan shine malam ya kawo mana wannan aya dan ta yi alaka ya alakanta ta da babun tunda yana magana ne akan babu sabri sai ya ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur Allah madaukaki yace wala man sabar kaga wanda yayi hakuri wa ghafara ya yafe ya lullube abin da aka yi masa na keta na zalunci inna zalika lalle yin haka haƙuri da kuma yafewa lamin azmin umur yana daga cikin al'amurra masu girma a wurin Allah an yi maka ba didi ba ka kalli nan mutumin ka ce ka haƙura da rashin daidai da aka yi maka sannan kuma ka kalle shi ka ce kaya ta ina fata an gane to wani kada wani ya ce to a kenan amin zan ba zan ba iya nuna fushina da makamancin haka ba a'a Allah yana nuna darajar wanda ya yi haƙuri ya yafe yafi an banji matsalan amma idan kuma ya buɗe baki ya ce shi bai yafe ba ba za a ce mai yayi laifi ba amma ya yi karanta ina fata an gani. ya yi karanta saboda abin da ya faru da sai da na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an makwabcinsa yana daga cikin wa'anda suke ta yaya ta magana cewa an ce na na aisha ta tayi zana kuma sai da na abubakar shi yake ciyar da shi shi yake agaza ma wannan makwabcin sai abin yi wa sai da na abubakar zafi sai ce ba zai ƙara ciyar da shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratun nur yana tsawatarwa sayyidina abubakar cewa ne wala ya'ta li ulul fadli minkum was-sa'a ko ma'abuta falala da yalwata kada su ce ba za ku ba talakawa da miskinai da makamancin haka ba sai ƙarshe Allah sai ce wal ya'fu wal yasfu ku yafe ku daga kafa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku sai Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara kuma mai duk kai ga bayansa kaga anan Allah yana kwadaitarwa ne akan hakuri ina fata an gane akan hakuri sai na bakar ya ce ni kuwa nake so Allah ya yafe min saboda haka na hakura an fahimci matsalar ku duba abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya samu fatku makka ya daga kai ya kalli mutanen makka garin da ya fi soyuwa gare ta ya bar makka yana kuka hawa yana zuba a idansa saboda mahaifarsa ce ko inda aka haife shi ne amma mutanen ciki suka kore sa ya ce makka ya ke makka Ke ce mafi soyuwar wuri gare ni a doron ƙasa ba don mutanen da ke cikin ki sun fitar da ni ba wallahi da ba zan fita ba in ba dan mutanen da ke ciki sun kore ni ba da ba zan fita a ciki ba amma da ya samu fatihu makka manzo Allah ya shigo fa'ti ra'suhu kansa a ƙasa wa huwa yabki tawadu'an lillahi azza wa jalla manzo Allah yana kuka tawalu'u ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na fatihu makka manzo Allah ya shigo kansa a ƙasa yana kuka shi ya ce wa mutanen makka ya ala makka ma antum tazunnuna annifa, Irin bikum ya ku mutanen makka wai me kuke tsammani ni manzon Allah zan buku a rana irin ta yau yanzu makka ku kuka kore ni yanzu na dawo garin ya zama nawa sai abin da nace suka ce anta akhun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai karamci sai manzo ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na kyale su duk abin da kuka min na kyale shi sa abu sufyan lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ya ce bilal ya zo ya hau saman ka'aba ya kira sallah bakin fata wanda a tarihin larabawa bakin fata bai taba hawa ka'aba ba yau to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran wa Bilal bilal ya zo ya zai hau ka'aba sai kasa hawa saboda tsawonta sai manzon Allah ya kira sayyidina abubakar ya kira sayyidina umar yace hmm. ba a al-yumna ala kaffi wa rijlika yusra ala umar was'ad zahr al ka ɗaura ƙafanka na dama a kafaɗan sayidina abubakar ka ɗaura ƙafanka na hagu a kafaɗan sayidina umar kaga sai da umar ya fi sai da bakar tsawo kaga haka kaga ya karu samun ne hawa ko sai ce ka hau ɗakin ka'aba ka kira sallah ina so mutanen makka su fara jin kiran sallah ne awwali marra kiran sallan farko a duniyar makka bilal ne kira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka hisham bin haris ɗaya daga cikin mushirikan makka da ya ga bilal na hawa ɗakin ka'aba sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al min an ara hadha al-ghurab yan'iqu zahar al-ka'aba yace kai yayi burin da a ce yau ya ma mutu da ya ga bakin wannan hankakan yana hawa ɗakin ka'aba ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Bilal yana hawa ɗakin Ka'aba sai ce ya Bilal fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa inna hadhihi al-Ka'aba azimatun wa sharifatun inda Allah ولكنك ya Bilal بلال أشرف وأعظم منها yace kaga ka'aban nan tana da daraja tana da matsayi a wurin Allah amma kai kafi ka'aba daraja a wurin Allah ya ce ni ina tuna irin azabar da mutanen makka suka yi wa bilal zo ka shiga ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wasallam aka buɗe ɗakin ka'aba ba za shiga bilal ya shiga ka ga haƙuri malam ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha mai romanta to ka duba bilal ya shiga ɗakin ka'aba tare da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kira sallah to kaga Allah na sakawa mutum musamman idan ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga ubangiji shi sa imamu sa'idu bin jubairin ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da suka fi kowa sanin ƙur'ani daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbasin allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lamin haƙƙin umur allati amarallahu biha da Allah ya ce inna min zalika lamin azmin umur ko sai ce to yana daga cikin haƙƙi na al'amara wanda Allah ya yi umarni da shi ai lamin umuri al-mashkura yana daga cikin abin yabo da za a yi maka an maka ba daidai ba ka ce ka yafi ina fata an gane sa'annan kuma kai haƙuri a kanta amince matsalar sai ce wal af'alul hamida da ayyuka waɗanda ake wato yaban mutum akanta allati alaiha thawabun jazilun akanta akwai lada mai yawa sannan wa sana'un jamilun akwai yabo mai wato kyakkyawa akanta saboda mutum yayi hakuri akan haka shi sa babban malami Ibrahimul Khawwa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa asabru huwa sabatu ala alkitabi was in an ce hakuri shine ka tabbatu akan bin qur'ani da sunna ko da duniya ta kyamace ka duk abin ka taimaka, maka Allah ya ce ko manzo Allah ka kafu akai ko da duniya za ta kika to shine as-sabr kenan shi kuwa ibnu ata sai ce as-sabr abinda ake nufi da hakuri anan shine al-wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab ce ka tsaya a cikin wata musiba da za ta same ka amma da ladabi kyakkyawa ga ubangiji da kuma wannan musibar da ta same ka ina fata an gane wani yayi dalilin rabuwanka da sana'arka ko aikin da kake yi ina fata an gane shi ne sanadi amma waye ya rubuta hakan zai faru da kai sai ka mai da al'amarinka zuwa gawa Allah sai ka yi haƙuri sai ka ce inna lillahi wa inna ilahi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai ka ce alhamdulillah taqdiruhu mahdhuf wa huwa ala kulli hal ina fata an gane wato na gode wa Allah duk halin da na samu kaina da daɗi ba daɗi na mika al'amari na zuwa ga Allah to idan Allah ya tashi saka maka ina fata an gani to zai saka maka fiye da abin nan da ka rasa saboda ka mai da al'amarinka zuwa gawa to shine as-sana'u ɗin da yake magana an shi matsalan shine kayi ladabi kyakkyawa ba wai ka zo kana ta korafi ai wane ne ai wane ne ai wane ne kore ka ko wane ne ma kaza ko wane ne maka ah, sharri ko kuma wane ne ya hada maka bala'i ko kaza a'a ka mai da al'amarin zuwa gawa Allah Allah ne ya kaddara hakan ya faru ta dalilin wa wani amma ba laifi bane idan ka zo bayani in an tambaye ka amurin ji matsalan me ya faru ne suka ce ai wane ne yayi kaza yayi kaza har aka bin kaza amurin ji matsalan yanzu ba wai kana kawo karansa bane kana bayanin abin da ya faru ne har hakan ya faru kaga wannan ba shakkuwa bane kamar yadda ustaz abu ali addiqaq yake faɗi cewa ba wai ana nufin kakawo karansa ba ne ya ce ai ga annabi yunus ba ya ce an nimar sanya duru ko kaga yana kaiwa ubangiji ne amma ai allah da ya tashi ya basu sai ce ni'mal ab inna wajadnahu sabira sai ce ne ni'mal ab innahu allah kaga allah ya yabe shi sai ce baya kore wannan ba shakkuwa bane idan misali an tambaye ka me ya faru wata musiba ce ta afka maka sai ka ce kaza da kaza da kaza ya faru kaga yanzu kana bayani ya sha daban da wanda za ka je kana ta kai wane ya mun kaza wane ya mun kaza wane ya mun kaza kaga ka yi ladabi ka mai da al'amarin zuwa ga ubangiji ba waye ba shi ikon aiwatar da wannan abin in Allah bai yarda ba zai iya kaga ba zai iya ba ko to abin da ake so ka mai da al'amarin zuwa ga Allah amma in dalili ya taso me ya faru kaza ne ya faru sai ka ce a'a abu kaza ne da kaza da kaza ya faru da wane da wane da wane da wane su suka haɗu suka min sharri a wuri kaza dalilin wannan Allah ya kaddara aka kore ni an ji matsalan amma kuma wannan baya kore kai a matsayinka na musulmi ka ce ka yafe ka mai da al'amarin kai ma kana so Allah ya fi maka in kai haka shi ya fi kyau in kuma ka ce Allah ka saka mun shi ma baka saba wa dokar Allah ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran yace ku ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri a wata ruwaya ta Imam Hakim yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i ka annaha shiraratun ana ɗaga addu'an mutumin da ka cuce shi zuwa sama kamar walƙiya tana haskaka sama farrrr tana haskaka sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmata in ji ubangiji La'an naka wallahi sai na saka maka walau ba da hin ko da bayan wani ɗan lokaci ina ba ta an gane za ta haskaka sama gabaki daya yadda idan an yi walƙiya ba ta haskaka mu a ƙasa muna gani ba to haka addu'an mutumin da ka cuce shi ko da kafiri ne haka manzo Allah ya ce take yiwa amman ta matsalar to shi sa za ka ga a cikin sahabbai akwai wanda aka mai sharri kuma ya addu'a mummuna ga wannan mutumin kuma ya kama shi ina fata an gane kamar sa'ad ibn abi waqqas kaga yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna amma wata mata da ta mai sharri sai ce akan kuma kasa yace Allah ka kashe ta a wannan kasar kuma a wannan ta fada cikin rijiya ta fada ta mutu a wannan wurin da ta ce nata kuma ba nata ba amince matsalan haka kuma yema wani yace ya Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka makantar da shi ka jefa mai fitina akan mata ya tsufa tukuk-tukuk har bayansa ya lankwashe in mace ta zo bucewa budurwa yarinya ya karama sai taɓa mata baya in aka mai magana sai ce asabat ni sa'ad sai ce addu'an da sa'ad ya mun mummuna ita ce ta kama ni ina fata an gane to shi mutumin da ka cuce shi ko da ba musulmi bane in ya ce maka Allah ya isa to ka shiga wuta ina fata an gane amma yau kaga musulmi a ɗabi'arsa bai san illar Allah ya isa ba yana gani ba komai ba ne to ka tuna wata musiba ko ba ka tunanin an ci musibu da suke samun ka a gidajen ka ko a wajen sana'arka ko a wajen rayuwarka dalilin ka cuci wani ne ya ce ma Allah ya isa ka wani keta ya ce ma Allah ya isa ka ci kudin wani ya ce Allah ya isa ka ci kudin to ina ga wanda ya ci kudin mutane kowa ya ce Allah ya isa ta yaya rayuwarsu za ta kasance kaga wannan yana daga cikin abu babba wanda mutane suke yi kuma ba sa ganin illarsa Allah ya shiryar da mu to kaga wannan ayar tana ƙara nuna maka girma na haƙuri to shine sai malam yake cewa wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da haƙuri a komai na rayuwarku was sala da kuma sallah kaga shi ma babu haƙuri ba za ta iya ba sai ce inna Allah domin lallai Allah ma'a sabirina yana tare da masu haƙuri kaga anan ma iya khassa bil wasfi Allah yana tare da masu haƙuri duk wanda baya da hakuri to Allah baya tare da shi ji matsalar to kaga ana kwadaitar da kai ka zama mutum mai hakuri a komai na rayuwa kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba ba wani mutum kyauta a duniya da ya kai hakuri ba ina fata an gane ba a taba ba mutum kyauta da ya kai hakuri ba to shi sa idan mutum hakuri kuwa kashi biyu ne akwai jibilla ya'ani sabar wanda yake na ɗabi'a Allah ya yi shi a ɗabi'arsa mutum ne mai haƙuri akwai kuma muktasab akwai wanda ana koyansa kai a matsayinka na musulmi za ka tarbiyyatar da zuciyarka ka koya wa ranka haƙuri akan abubuwa da yawa amince matsalar to kaga kashi biyu akwai wanda a ɗabi'arsa Allah ya yi shi mutum ne mai haƙuri duk abin da za ka mai sai dai kalle ka ya yi dariya amince matsalar ba za ka ga fushinsa ba to kaga babu babu wata kyauta da Allah ya wa mutum irin wannan sannan kuma akwai iktisadiyya akwai wanda mutum zai kokoye zai koya wa zuciyarsa hakuri har ya danne zuciyarsa ya daina wa'ansa abubuwa amma da matsalan na fushi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da duk mutum mai hakuri sai Allah maɗaukaki ya ce wala nabnu wannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirina wa nablu wa akhbarakum Allah madaukaki yace wa nablu wannakum wallahi sai zo da lamul kasmi da nuna tawkid as-saqila wallahi sai mun jarabce ku sai mun jaraba ku kuwa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta na'lam al-mujahidin minkum har sai mun san masu ƙoƙari akan bin gaskiya a cikin ku masu ƙoƙari wajen kamewa daga sabawa dokar Allah masu ƙoƙari wajen ɗaukaka kalmar Allah da iliminsu da dukiyarsu da ƙarfinsu jihadin kenan ko ana yi da dukiya ana yi da me da ilimi da alƙalami sannan kuma ana yi da me da ƙarfi bi ma'ana da ranka to dukkansu guda uku Allah ce sai mun jarfe ku mun gane waɗanda suke yin wannan minkum ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wasabirina da kuma masu haƙuri da dukkan halin da za su samu kansu musamman ma asabru ala aqdarillah haƙuri akan abin da Allah ya ƙaddara maka na musiba ina fata an gane Allah ya jarabce ka da kana da dukiya yanzu ka dawo ba ka da shi to haƙurin da za ka yi ba ƙaramin lada za ka samu a wurin Allah ba da kana da idanuwa sai Allah ya karɓe idanuwa ka ga jarabawa ce ko shi sa manzo Allah ce duk wanda Allah ya karɓe wa'annan masoyansa guda biyu idanuwan nan guda biyu yayi haƙuri to ba yi da wata sakamako da Allah zai biya shi da shi in ba aljanna ba amma ba sai yayi ne haƙuri amma su matsalar sannan Allah ya jarace ka da rashin lafiya ka yi haƙuri ka duba yadda annabi yunus annabi ayyub alaihi salatu wasalam ya yi haƙuri a kan halin da ya samu kansa shekara goma sha takwas kowa ya guje masa ya rasa iyalansa da sauransu amma da Allah ya tashi saka masa sai ya ne sai ya saka mai da mafificin abin da ya rasa aka ninka mai ninkin ba ninkin ah, ah. to in kai haƙuri a duk abin da Allah ya jarabce ta da shi to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka ninkin ba ninkin abin da ka rasa amma da dalili ka yi haƙuri kuma ka mai da al'amarin zuwa ga Allah sannan ka ga babban abin da ya fi kowanne daraja a cikin haƙurin shine as-sabru fi ta'atillah yin haƙuri wajen yi wa Allah biyayya amma da matsalar sannan kuma as-sabru an ma'afiyatillah sannan kuma haƙuri wajen saba wa dokar Allah in ba haƙuri ai ba za ka iya ba na ukunsa shine as-sabru ala aqdarillah shine yin haƙuri akan wa'ansu musibu da Allah ke jefa wa bayinsa na jarabawa to kaga kamar yanzu 'yan Najeriya da Allah ya jarabce mu musamman a arewa a cikin irin wannan musibar da rashin zaman lafiya ko da kidnapping da kuma ne da talauci da kunci da sauransu haƙurin nan da za mu yi mu mai da al'amarin zuwa ga Allah cewa haka Allah ya tsara mana ya jarabce mu to sai Allah ya musanya mana da mafi alkhairi ya kawo mana fiyayyen abin da muka rasa a baya to amma idan aka kwadaitar da matasa aka ce su yi fito na fito su nuna sun yi fushi su nuna sun yi kaza ba za su taɓa samun ba za ta taɓa haifar musu da ɗa ido ba kuma ba za su samu abin nan da suke nema ba ka me sun yi 2-0 karatun ɗan kama ko ba wan ba wan biyan bukata babu wancan ma abin kuma babu to kaga waye ya asara mu ne saboda haka dole mutum ya zama mutum mai haƙuri a komai na rayuwarsa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sabirina wa na buluwa asbarakum kuma za mu gwada ababen da aka taɓa ku a kansa haƙurin da kuka yi da juriya mm. Allah zai mm. ba da labari akan waɗannan ayyukan da kuka yi da gaske ne ko kuwa ba da gaske ba kun yi imani ko ba ku yi imani ba kun yi haƙuri ko ba ku yi haƙuri ba to kaga wannan shine abin da ake so a tarbiyyatar da mu kuma dalilin da yasa Imam Nawawi ya buɗe wannan baji kenan Allah shirya da mu sai malam ya fara da hadisi sai ya ce wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katiratun ma'rufatun sai ce ayoyi a cikin umarni da yin haƙuri, da bayanin falalan hakuri suna da yawa kuma sanannu ne amma ya takaita da kawo wa'annan dan kada ya tsawaita in ya ce zai ta kawo ayoyi ai littafin zai tsawo ko sai taƙaita wa'annan ayoyin سي malam ya ce وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم ما يكي سوى وعن أبي مالك ga hadisi daga abu malik waye abu malik sai ya ce al bin asim al shi shine alharis bin asim al wannan jingina shi zuwa ga haris bin asim imamu ibn hajar al a cikin al fi tamyiz as-sahaba yace wahami ne imamu nawawi ya samu an fahimci matsalan yace imamu nawawi ya ambace shi a cikin al nasa kuma gashi nan a cikin me riyadus salihin ya kawo ta haka imam muslim ne ya rawaito hadisin saboda malaman hadisi sun samu sabani akan asalin sunan abu malik me asalin sunansa sun samu sabani wasu suka ce ba abu malik bane sunansa asalin sunansa suka ce haris ne shine wanda imamun nawawi ya kawo ta anan wasu suka ce ya ce haris ibn hasim kaga shine imam an-nawawi ya kawo ta anan wa suka ce a'a ubayd ne bin asim al-ash'ari wa suka ce a'a ka'ab bin asim al-ash'ari wa suka ce shine wa su kuma suka ce umar bin asim al-ash'ari shine sunan ina fata an gane amma wanda malaman tarihi suka rinjayar suka ce asalin sunansa shine ka'ab dan akwai ma wanda suka ce sunansa Haris bin Harith bin Asim al-Ash'ari saboda haka wahani ne Imam Nawawi ya samu yasa ce Harith ne to amma magana wanda kamar Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba da ya kawo shi yace wahani ne Imam Nawawi ya samu kamar yadda ya ambace shi a cikin al-Azkar to Imam ibn hajar al-asqalani haka yake haka kuma ibn asir a cikin usudul ghaba fi ma'rifati sahaba shi ma da yazo gaban wato tarjama na wannan sahabi haka shi ma yace a wahami ne imamu annawawi ya samu akan wannan saboda haka suka ce sunansa ka'ab ibn asim radiyallahu ta'ala anhu wannan sahabi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce al'ash'ari ba ash'ari ne wato ƙabilarsu ta ash'ariya ƙabilarsu ɗaya da abu musa al'ash'ari wanda asalinsu daga yaman ne suka taho radiyallahu ta'ala anhu ya ce Allah ya ƙara yadda a gare sa ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce A tuhuru shakrul iman tsarki rabin imani ne shakar nan bi ma'ana nisfu iman saboda akwai ruwaya ta jari alhindi wanda ta zo da wato الطهور شطر الإيمان سيزود الطهور نصف الإيمان كذا يفسر شكرا نكو شوى تركي رب إيماني to a wannan gabar malaman hadisi sun samu saɓani a fassara wannan kalmar zuwa kashi hudu ko biyar wa'ansu suka fassara shi kashi uku haka imamun nawawi a cikin sharhi muslim da ya zo aka ibn al-hajjaj shi ma sharhin da yawa wato muslim da ya zo kan gaba wannan maganar shi ma haka kuma mubarak kori a cikin wato sharhin da yawa jami'u tirmidhi ina fata an gane tuhfatul ashraf shi ma da ya zo gabar haka shi ma ya faɗi da duk yawancin malamai da suka zo sharhi wannan gabar haka suka ce na farko suka ce abinda ake nufi da shatrul iman suka ce ladan imani za a ba mutum za a dinga ninnin kashi har sai ya kai rabin imani shine suka ce al'adru fihi yantahi wai lada a ciki da ake nufi da shi zai kai yantahi tab'ifuhu zai kai ana ta rubanya shi ila nisfu ajrin iman har zuwa rabin imani za a kai shi shine ma'ana na farko ma'ana na biyu suka ce al'imanu ya jubbu ma qablahu min al shi imani yana kankare laifuffukan da ke gabaninsa na laifuffuka da mutum ya yi idan mutum ya yi imani to Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare zunuban bawansa daga wannan abin baya wato ana kankare shi kamar yadda musulunci idan mutum ya musulunta duk laifin da ya yi wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare wa'annan zunuban to haka shi ma imani yana kankare zunuban da mutum ya aiwatar magana ta uku shine suka fassara da al'iman anan suka ce as suka ce al'iman anan ana nufin as me dalilin su suka ce Allah ya ce wa ma kana Allahu ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند بيت المقدس Allah ba zai tozartar da sallarku da kuka yi kuna kallon baitul maqdis ba saboda sun yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai suna kallon baitul maqdis a matsayin alƙibla sai daga baya Allah ya ce a kalli ka'aba to kuma ranar da ayar ta sauka ta sauka ne cikin dare masjidul qiblatain da kake ji a Madina ake faɗi to an yi sallah ana kallon alƙibla guda biyu lokacin da liman aya ta sauka ne cikin dare liman ya zo yana sallar asubahi suna kallon baitul maqdis yammacin madina sai wani mai kira ya zo ya yi shela ya ce kai jama'a jiya da daddare an sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya akan cewa ya kalli ka'aba ya daina kallon baitul maqdis fadaral imamu sai liman ya juya ya kalli gabas fadaral ma'mum ma'al imam su ma mamu suka juya sai suka kalli gabas tare da liman kaga inda irin mu ne a yau zai ce to ai sai mun ƙara tun da mun fara ko ba ga wani yadda mutane suka kasance to kaga anan sai suka fassara shi da wannan ayar cewa abin da ake nufi imani saboda haka at-tuhuru shatrul iman shine rabi na imani walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin cewa alhamdulillah tana cika ma'auni na ɗan adam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim yace akwai kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan masu sauki ga harshe thaqilatani fil mizan amma suna da nauyi a ma'auni habibatani ila ar-rahman kuma Allah na son wa'annan kalmomin ya ji bawansa na yawan ambatansu sai Allah ce sai manzo Allah ce subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma yabo ya tabbata ga Allah subhanallahi alazim kuma sarki ya tabbata ga Allah mai girma to wa'annan kalmomin to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walhamdulillah tabla'ul mizan kaga faɗin alhamdulillah tana cika ma'aunin bawa ranar tashin kiyama shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya maka idan aka yi maka rasuwa kaga an taba ka ko an taba imaninka a wajen musiba kenan ko uba ne ko ɗa ne ko mata ne ko ɗan uwa ne ko makwabci ka ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai ka ce alhamdulillah wato duk rintsin da na samu kaina na rashin jin daɗi na jarabta da Allah ya mun na gode wa Allah akan wannan jarabawar to lada ne mai girma zai cika ma'auni skeli a ranar tashin kiyama shine manzo Allah yake faɗi sai ce wa subhanallah da faɗin subhanallah walhamdulillah tamla'ani faɗin subhanallah da alhamdulillah tana cika aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard tana cika fada wato tsakanin sama da ƙasa ba manzo Allah karanta da mu alhamdulillah wa subhanallah subhanallah sannan ka zo ne alhamdulillah alhamdulillah sannan ka zo ka ce ne Allahu akbar Allahu akbar a wajen tasbihi ko kashi biyar ko dai ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kaga ɗaya kenan ko ka ce subhanallah 11 alhamdulillah sha ɗaya allahu akbar sha ɗaya kaga nawa biyu ko ko ka ce subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku alhamdulillah allahu akbar talatin da hudu kashi na nawa kenan hudu kenan ko ko na biyar sai ka ce subhanallah goma alhamdulillah goma allahu akbar goma duk wanda ka yi haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummansa wajen tasbihi kaga mu mun saba da me 33 na biyar din su ko na shida shine kace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ka kara da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko zuwa karshe kaga nawa kenan kaga wa'annan guda shidan duk wanda kai sunna ne ka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kada ka takaita da guda daya yau kai wannan an jima kai wancan an jima kai wannan an jima kai wannan zaka ga kai kanka ma abun ba zai gundare ka ba amin da matsalan amin in kai goma yanzu an jima kai sha daya an jima kai ashirin da biyar amince da subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar allahu akbar ashirin da biyar ka gan ka hada nawa yanzu baka saba'in da biyar kenan ko shi kenan ka yi daidai saboda manzo Allah ya karanta da ita kuma yana yin ta amma ji matsala to kaga shine malaman fiqh suke kira ikhtilafu tanawwu sabanta nau'i na wajen ibada Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cika abin da ke sama tsakanin sama da ƙasa was-salatu nurun sallah haske ce haske ne a rayuwarka haske ce a kabarinka haske ne a lahirarka saboda wasu suka ce ai abin da ya sa manzala ce wa salatu nurun kaga ai da kafin ka yi sallah sai ka yi tsarki shi sa a can ya ce tsarki rabin imani ne tunda Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah na son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarkake kawukansu ko da yaushe yana cikin alwala kana zaune sai alwala ka ta warware sai ka je ka sake alwala ko da ba za ka yi sallah ba kai wannan alwalar to wannan dalili yana jawo maka soyayyar Allah har Allah ya soka ina fata an gani. sannan kuma siratin da zaka zaka wuce kanta ai hasken alwalarka shine zai haskaka maka sannan kuma suka ce to ai sallah da manzo Allah ce salatu nurun ai haske ne zai hana ka saba wa Allah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko sallah tana hana mutum aikata aikin alfasha da kuma aiki munana wanda Allah yake wala zikrullahi akbar kuma ambatan Allah ne mafi girma ina fata an gane to kaga anan Allah yana kwadaitar da kai ka wato bautata masa ka kiyaye dokokin Allah idan ka kiyaye sai Allah ya kiyaye ka to duk mutumin da yake sallah a kan lokaci yana kiyaye ta da farallanta da nafilfilinta da sauransu da kuma rukunnanta da sharuɗanta da wajibanta za ka ga Allah ya kare shi daga dukkan wata musiba kai ko sihiri ne matsafa ya za ka ji in an zo tsafi sai an tambaya akwai matar da ta tuba ta zo tana cewa ta je yi wa mijinta asiri ne sai bokan ya tambaye ta mijinki na yana sallah guda biyar a jami'i ta ce e yana yin azumin litinin da alhamis ta ce e yana zalunci ta ce a yana kokarin kiyayewa sai ce to aikin nan fa da ɗauya me kenan hanyar da za a samu nasara a kansa ne allah zai ne zai kare shi amma kaga gwanda shi ne wanda baya sallah in akwai abin da ya fi gwanda laushi to shine duk wani nau'i na tsiri za a shige shi yanzu ko allura ka sake wa gwanda in ya saka me zai yi ainihawa zai yi ko to haka mutum yake in mutum baya kiyaye sallah ina fata an gani to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sallah as-salatu nurun sallah haske ce ga mutum Allah ka sa sallan mu ya zama haske gare mu duniya da lahira sai ya ce wa sadaqatu burhan sadaka hujja ce ina fata an gane hujja ce ga mai yinta yana kashe fushin ubangiji sa'annan kuma lisa'ili wal mahrum a matsayinka na dan adam shi sa Allah ce walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum ga wa'ansu mutane su wa'annan a dukiyarsu sun ajiye haƙƙun ma'alum wani haƙƙi sananne mai kuɗi ne shi amma kullum zai cire dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ya ajiye shi me dalili wani zai zai ce ina neman kaza sai ɗauka ce za shi shi ne lissafi haƙƙun ma'alum kenan ya fitar da wani haƙƙi sananne shi a karan kansa ba wai ƙazarta ake magana ba a'a ya ajiye wannan kuɗin ne kawai musamman wanda zai zai ce mai yana da matsala kaza zai ɗauka ya bashi wanda zai ce kaza shi ne sai Allah ke lisa'ili wal mahrum da wanda ya roƙa da wanda ma bai roka ba yana zuwa zai dumbuza masa to irin wannan sai ka ga Allah subhanahu wataala ya kare masa wa'ansu fitintunu masu ɗimbin yawa a rayuwa sa'annan kuma zai zama dalilin shigansa aljanna sannan kuma Allah zai ya masa dukiyarsa ninkin ba ninkin ina fata an gane saboda ya ɗauka ya kyautata ya yi wa iyayensa hidima ya yi wa babarsa hidima ya yi wa mahaifinsa hidima sai ka ga Allah ya masa buɗin da bai taɓa tsammani ba ɗazu muna aji tare da ɗalibai a jami'a ina musu bayani akan falalai yi wa iyaye kyautata wa iyaye sai wani ɗalibi ya ce malam wallahi wannan ya faru da ni ya ce ya kyautata wa maman mahaifiyarsa ce ya ce ya yi mata hidiman dubu talatin ya ce wallahi malam sai gashi an bani miliyan biyu da rabi ya ce malam har yau dalilin ɗagawa na kenan ina harkan kasuwanci ban faɗi ba ɗagawa kawai nake ta yi allah na ta yi wa me. abin albarka ɗayan kuma ya ce wallahi malam dubu uku na bata za ta yi tafiya ya ce wallahi malam sai ga dubu talatin kaga wal asharatu bi ashri amsalha wal hasanatu bi ashri amsalha kaga kowane ɗaya an rubanya shi goma kenan ko Ya ce aka bashi talatin to kaga duka waɗannan kyautatawa da fitarwa zaka ga zai zama ka hujja a duniya kuma zai zama ka hujja a lahira Allah ka sa ya zama hujja a gare mu duniyar mu da lahira sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasabru biya'un ne muhallin shayi hakuri haske ne wani irin haske sai ya siffanta shi da biya'un haske na rana kaga haske na rana yana da ne yana da kuna ko idan rana ta fito ai tana kona mutum ko to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta haƙuri da shi saboda hakuri na da zafi ina fata an gane gashi nan an maka wani abu ba daidai ba ya ji mare amma a ce ka yi haƙuri abin shi matsalar kaga in ba mai jajircewa ba ai ba zai iya ba gashi amma abu ba daidai ba kuma a ce ka yi haƙuri sai da na umar wata rana yana zaune a cikin fadarsa a matsayinsa na khalifa sai wani ya zo ya gaya masa magana wacce bata dace ba sai na umar ya daga kai zai kalle shi sai dan uwan ce khudil afu wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili inna haza min amal al jahiliya sai sai na umar kawai ya tashi saboda shi kana waqafan li kitabillah duk abin da zai ana jawo mai aya ya hakura zai tsaya tak ba zai yi ba ina fata an gane to kaga wannan ya kamata a ce ɗabi'a ce mutum ya kokaye shi na haƙuri da sauransu akwai wani a kyakkyawa da mutanen sudan suke da shi duk yadda mutum ya kai ga fushi idan ka ce mai salli alal nabi sai ka ja ce alfi alal habibi ya haƙuri kenan to wani ɗan najeriya ya zo an ɓata mai rai sai suna ɗan abin nan sa'in sa da wani ɗan sudan sai ce mai salli alal nabi sai ce ana ma hulɓun nabi kai kana tunanin ba na son manzo Allah ne a salli alai ba zan yi ba <laughs> sai ya ce la ilaha illallah ya dinga babaki saboda duk fushin mutum in aka ce mai salli ala nabi ka ji a ce alfi ala habibi shikenan ya hakura kai ko mashin ka hau ka ba shi kuɗin da bai kai ba ya ce sai ka cika mai in ka ce salli ala nabi sai ce alfi alal habibi sai ya sa baki burr kawai sai wuce na <laughs> wato dan najeriya ina kamar wannan ai ka gane kuranka in ya shakure ka wani hada naushi <laughs> ina fata an gane to kaga kyawawan ɗabi'u ake so mutum ya koya haƙuri yana da wahala ina fata an gane abu ne mai wuya shi sa manzo Allah ya siffanta shi da haske na rana Allah ka ba mu ikon yin hakuri a duk halin da muka samu kanmu da daɗi ba daɗi sai ya ce wal qur'anu hujjatul laka shi qur'ani hujja ce gare ka idan ka yi aiki da shi ka karanta ta ka yi aiki da shi au alaika ko kuma ya zama hujja a kanka ka karanta ba ka yi aiki da shi ba sai zama dalilin halakarka shi sa abdullahi dan abbas yake cewa takaffala Allahu liman qara'a qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fil akhirah yace Allah ya dauki nauyin duk mutumin da ya karanta qur'ani yayi aiki da abin da qur'ani ya kunsa kada ya batar da shi a duniya kuma ba zai taɓar da shi a lahira ba ثم تلا رضي الله عنهما قول الله تعالى في عبد الله بن عباس يكرنتو فدن الله مدوكي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وأن حديثي إمام ابن أبي شيبة يفتد شيء أتشن سنن آه مصنف ناسا كما إمام ناس بن الباني ya tabbatar da ingancinsa daga abdullahi dan abbasin allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa to kaga a nan manzon allah ce ƙur'ani hujja ne gare ka ko a kanka sai ce kullum kullun nasi hudu dukkan mutane suna sammako faba'i'un nafsahu akwai wanda zai siyar da kansa don ya nemi yaddan Allah fa ha akwai wanda zai yanta kansa daga azabar Allah saboda ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala har Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi ya gafarta masa kamar yadda suhaibun rumi ya yi da yawa yi gari zai fita zai yi hijira daga makka zuwa madina mutanen makka suka tarke shi suka ce ai wannan dukiyar a garin makka ka same ta ba za ka bari ba za mu baka ka fita ya ce a ku kyale ni ba dukiya kuke so ba ku zo in nuna muku inda take Yace, ga inda dukiya na take duk ku kwashe ku banni ni dai in tafi madina shine sai Allah ya saukar da wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane akwai mutumin da ke siyar da ransa dan ya samu yaddan Allah wallahu basirun bil ibad ko ina fata an gane to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi yana zuwa manzo Allah ya karanto mai aya kaga wannan yana nuna maka daraja da kima da Suhaibur Rumi yake da shi radiyallahu ta'ala anhu wallahu ra'ufun bil ibad ko haka aya take karshe to Allah mai tausasawa ne ga bayinsa kaga anan ya siyar da kansa ya nemi yaddan Allah shine ce fa mu'tiquha aw mubiquha akwai kuma wanda zai halaka kansa in gari ya waye shi da kansa zai ja kansa zuwa ga abin da zai saba wa dokar Allah sannan kuma Allah ya fushi da shi ina fata an gane wancan kuma shi da kansa zai kai kansa inda zai yi aikin da Allah zai yarda da shi ko ina fata an gane kuma idan Allah ya yarda da shi Allah ba dan adam bane idan Allah ya yarda da kai ba zai ƙara fushi da kai ba ina fata an gane to shi yasa babu abin da mutum zai samu kamar yaddan Allah idan Allah ya yarda da kai to an gama komai to idan musamman abin da zaka nema babu kamar yaddan Allah ai yadda ce da Allah ya yi da sahabbai yace duk kuskuren da suka yi ya ne ya yafi dan adam ne idan yayi zai iya cewa ya fasa ko abin da ya a baya ya ce kuma ya fasa to Allah idan ya yarda da kai to zai kare ka ba zai bari ka afka wa laifuffukan da zai sa ka halaka ba amma yanzu matsalan Allah ya shiryar da mu saboda haka wannan hadisi malam yace rawahu muslim imam muslim ya rawaito sa imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabu ah, ah, kitabu sahara babu fadlil wudu kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim saboda lokaci sai mu yi hakuri mun dan ja lokaci saboda hadisin na da ɗan tsawo kuma bayanin da ke cikin hadisin lokaci bai ba mu dama mu ce za mu yi bayaninsa ba amma mun takaita akan wannan sai mu haƙura mu kwana akan hadisan abu sa'idin al-khudri sai mu tashi akan sa insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk